Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنسك للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1435 yayin da daidai da wato ashirin da biyu ga watan bakwai shekara dubu biyu biyu. da goma sha A muna cikin tasirin alkur'ani a suratu ali imrana ita ce sura ta uku mun tsaya a aya ta ɗari da ainihin wato 64 za mu tashi ana ta 165 da biyar Allah ban sani ba kuma da aminu yana da ainihin wato sanarwa ko sai wuri Allah ta'ala ya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين أجل ما عندك داود بياك الأمور shine Allah ta'ala ya kawo cewa sahabbai sun zauna suna tattaunawa cewa ta ina ya aka a yakin badar Allah ta'ala ya taimake su amma kuma a yakin uhud Allah ta'ala ya rusa su ya rusa su shine awalamma asabatkum musibatu قد أصبتم Ta ina wannan هذا فإن أولا كري Allah الله ce قل هو من عند أنفسكم wannan musiba karewa ta samu sababi ne daga gurin domin inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala yana da iko akan kowanne irin abu mun fara wasu bayanai wanda suke da alaka da mu a jiya wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa abubuwa guda biyar yace in al'umma ta yi sai Allah ya mata abu biyar kuma ba zai daina mata abu biyar ba sai ta daina abu biyar ya ce babu yadda za a yi alfasha ya yaɗa cikin al'umma zina luwaɗi irin waɗannan manya-manyan laifuka in dai suka yaɗa cikin al'umma to sai shi kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai kyala al'ummar haka ba matakin farko Allah sai ya tashi wanda za su yi a cikin ta alhamdulillah a Najeriya babu wata banna da ta taɓa tasowa ce sai an samu malaman da za su yi wa'azi a kanta idan aka tashi aka yi wa'azi mutane suka ƙidi manzon Allah ya ce illa fa shafihi mutta'u annoba sai ta dando cikin al'umma kuma annoba dama idan an ci annoba ba wai kwalara zawo da amai shi kaɗai ne annoba ba duk wata musiba da za ta zo ta yayi gurayukan mutane da yawa ta tafi da su ana ce musu ainihin wato annoba wani bala'i ya zo a ce nan an sa an yayi rayukan mutane ɗari biyu ɗari uku an yi gaba da su annoba ne wani bala'i ya zo a ce wasu sun zo sun kakkashe wasu annoba ne kuma wannan laifin yana daga cikin laifukan da yake generated in Allah ya kawo irin wancan bala'i yana daga ciki sannan ya ce bayan wannan bala'in da zai zo ya dinga ɗiban rayukan mutane yana tafiya ci sannan abu na biyu Allah sai ya danno cututtuka cutar da baka taba ji ba a da sai ka ta sakamakon yaduwar albashi al'umma ta yi wannan shi ma Allah ya mata wani kuma kowa ya san haka sannan yake babu yadda za a mutane su tauye su ce da mudu da ma'auni ba ce sai Allah madaukakin sarki ya darrabe su da ɗawainiya mai yawa kowa ta kanta shi, su ne wa shiddati da ma'una Allah sai ya jarrabe su da ɗawainiya a kalla ka gani yadda ake tattauya abubuwa sai ya jarraba al'umma da ɗawainiya mai yawa shine shiddatul mauna sannan da fari sannan wa jawru sultana alayhi da kuma zalunci shugabanni a kansu haka annabi ya faɗa ka je ka duba kowane mataki tun daga matakin sai da matakin menene bai kiɗa kafin tallo da ɗaukar wani ɗan yau da suka ƙanana a sa ruwa sama a sama suke mai tumatar ya sa ƙananan aina a ƙasa manya a sama mai dankali ya sa ƙananan aina a ƙasa manya a sama gidan mai shuka, ko kuwa in ka je gidan mota tun daga gidan mota a cuce ka makaniki a cuce ka in ka ce kai dan da keke ne sai kun tafi da makanikin wurin kayan da an je gurin akwai yaran da zai mai kayan ko kaba ya dan dan dan kada kaba haka shi ne sai da kayan ya san abin da yake ne to na ka za a cire masa naka kuɗin zai je ya dawo zai karɓa baka isa ma dole sai an hauka to in dai al'umma ce haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai jarrabe ta da fari da ɗawainiya mai yawa sannan ya jarrabe su da shugabanni a zalimi yanzu al'umma ai wannan kowa ba ana ja maka misali ke karamin yaro yadda ka ba shi naira goma goma guda biyar sababbi wanda ka san kullum tare suke da abokin shi ka ce gashi ya ɗauki biyu ko uku ya ba abokin shi shi ma wancan abokin na shi gaba shi in ba za a ba to sai ka nemi shi wannan katin bai shi ta ayyuka abokin ba bai ma san da labarin yanzu ba kwanan nan ba aka ba wasu ba cikin ramadanan nan ku shinkafa ka kawo mu kafin a kawo shinkafa sai ta jiya ta zama gero a wani aka ji su kaiwa kafin a kai mai sai shinkafa ta zama gero ya ce tsari an faɗa mun an ce shinkafa na aka ba suka ce ai eh, su ma dai wallahi ne shinkafa aka ba amma ni sun rasa yadda aka yi kamar su dawo shika ya ce to Allah ya kawo mu zai shi kaba ki ga ta zama yiwu wallahi tallahi shi ta da tama mai rayu, wallahi wannan yana daga cikin matsalolin mu Da kuma su mutane kullum idan za su zo wa'adi su suke akwai wasu mutane da suke jin haushi hmm. su suke in za su zo wa'adi in sun zo ka tattaki mutane ki mara a tayi alhamdulillah ai wani ya ci uwan sallahi na ai kuwa sai mun ci uwan sallahi Allah ya sa mu dace to wannan shi sannan wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu yadda za al'umma tana da kuɗi ta hana zakka yace sai Allah ya yi ruwa daga sama in ko dai saki ruwan to zai kwashe albarkar da ya kamata sai an samu a annabi ya ce walau da baha'in ba dan dabbobi ma ma lakkuban ma ba za a yanzu ku je ku tambayi masu harkar noma mafi yawancin gonaki yanzu muka amfani da takin zamani wani noma waje da kuma ba haka aiki ba bola da an ka ɗiba ka tattana ka je gona ka zuba shekara sai ka shuka ce to zakka da yawa shekaran jiya cikin ramadan dinnan musu bayan Allah suka kira ne kayan su da waye da kuɗin da ke kasa muka yi lissafi da hudu da in kai aka yi ta musu su arba'in sai ga shi kuɗin zakar dubu ɗari da ashirin da ɗin shi ma mutum ya ce aka kawo kaza shi kuɗin ba na ce ba yawa amma kuma haka yake gagarar mafi yawancin masu a ga mutum yana da miliyan ɗaya a shekara ba zai iya cire naira dubu ashirin ba haƙƙin Allah ya riƙe naira dubu ɗari tara da tamanin ba dole Allah ya dinga jarraba mutane da bala'i eh ne a ciki na wahala amma shaidan ina ba zai bari ba to masu zakka wanda suke da dama ta yin zakka mafi yawanci sai rike kuɗin sun da ba wata hukuma da za ka zo ka sai ayi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa babu yadda za a yi al'umma ta warware alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah yadda sai Allah ya ɗauko makiyanta ya ɗora a kanta su ƙwace sashen abin da ke hannunsu akwai abin da ya same ki ta faɗa muku na ita da zaran wani abu ya fara an an je an kashe wani an sa bom an dawo da kaza sai daga an ruɗe ana tunani la ilaha illallah ina manyan arewa ina kaza kaza kaza to su kowa ya kai yanzu ba sai da mulki a hannunka za ka yi wani abu ba in ba mulki a hannunka da ka motsa ba kare ganin bayan ka za ka yi ba to ba mulki inda ba mulki ne manyan arewa za ka ma kawai za ka koma ga Allah ka koma ga Allah wannan ita ce gaskiyar magana sannan yace su kuma shugabanni babu yadda za a yi suna da dama ta yin hukunci da littafin Allah su ƙi kuma su ƙi fifita abin da Allah ya saukar sai Allah ya sa rigima tsakanin su wannan ya kai mu wannan hajji ya kashe shi wannan ya kai mu wannan hajji ya kashe shi haka za a yi shi yasa sai kaga harkar shugabancin ba a mun kana tunanin in ka hau ya za a kare ko kana kai ka mutu ko in ka sauka ka mutu a kai wannan yana daga cikin matsalolin da ke biyu ba Allah ta'ala ya samu dace to wannan yana daga ciki shine Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum abin da ya same ku yawmal taqal jama'ani ranar hakuwar kungiyoyi guda biyu Allah sai ce fa bi iznillahi da iznin Allah kuma Allah ta'ala ya yi haka ne wani ya alama mu'mini dan ya san masu imani shine malamai suka ce da Allah ya ce wa ma asabakum yawmal taqal jama'ani aljama'ani bangarori guda su ne bangare na masu imani da bangare na kafin ai firarukum bayna yadi adukum gudun da kuka yi a gaban makiyanku wa qatluhum li jama'atin minkum da kuma kashe wata jama'a da take a cikin ku wa jirahatuhum lil da sannan aka yi wasu rauni kana bi qada'illahi wa qadrihi wannan da hukuncin Allah ne da kaddarawarsa amma walahul hikmatu fi zalika Allah yana da hikima wajen gudanar da duk abin da domin dama a cikin sunansa alhakimu ne shi na farko kowane abu shi yake hukunta shi wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sayyidul hisab sannan kuma bayan shi yake hukunci sannan kuma shi yake sa kowane abu inda ya dace a sashi saboda haka ce zaman to sai Allah ta'ala sai ki wal ya'lamul mu'minin kuma Allah ta'ala ya yi haka ne don ya san masu imani shi ne ai allazi na sabaru wa sabatu ainihin wasu walam ne ta zanzaru masu imanin nan su ne wanda suka yi haƙuri suka tabbata ba su girgiza ba saboda kawo harin ainihin wasu Aya ta wani wato makiya آية تبسيتي وليعلم الذين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم نعم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الله تعالى يكتمون يحكى وليعلم الله وليعلم الذين نافقوا دم منافقين سبينا وقيل لهم إذا أنت مصر تعالوا قاتلوا في سبيل الله خذوكم يأتي من دم الدين الله يدعى a fa'o ko fi kariya ko saboda ainihin wato garin ku qalu sai suke launa a ita alamu qitalan lattaba ku ai mu da mun san cewa ma ya za ku fito da mu biyu ba Allah ya ce hum su munafikai lil kufri da kafirci yawma idin a wannan ranar aqrabu minhum lil iman sun fi kusa da kafirci fiye da masu imani yaquluna bi afwahihim suna faɗa da bakinsu. ma laysa fi qulubihim abinda ba shi bane a cikin zuciyarsu wallahu a'lamu bima yaktumun Allah madaukakin sarki dama ya fi kowa sanin abinda munafikai suke koyewa a zuciyarsu sabanin abinda suke bayyana a mutane wannan ayar da Allah ta'ala ya ce wal ya'lamu wal ya'lamu alladhina nafaqu domin Allah ta'ala ya san inda suke ainihin wasu munafikai su ne jama'ar Abdullahi bin Ubay bin Salam shi ne wakila lahum idan an ce masa ta'alau ku zu qatilu fi sabilillahi ku ya idan addinin Allah ya daga a wani faɗo ko ku kariya akan ku shine ainihin wato wato وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم يعني بذلك اصحاب عبد الله bin ابي bin سلول abinda Allah yake nufi da wannan shine abokan Abdullahi dan Ubay dan Salul alladina radaqu ma'ahu fi asna'i tsari wanda sai da aka fita shi suka dawo tare da shi a hanya wasu mutane kuma suka biyo su wanda yake su suna da imani amma yaudarar su aka yi yuharridunahum ala al-iyad wal qital wal musa'ada suna kwadaitar da su kar su tafi yaki su koma gida kuma kar su taimaka mu wannan yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato zai yi shi wakila da mun ta'alau qatilu fi sabilillahi ai li ajli dinillahi wa ta'atihi idfa'u an ahlikum muharimukum ku zo ku kariya mana akan ainihin wato ko da saboda iyalan ku yaki in ba saboda addinin Allah ba qalu sai su ce laula adamu qitala inda mun san yaki za a tafi da ba ai na ku da biyo ku ba sa'ad bin yake cewa qala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يعني حين خرج إلى أهود في ألف رجل من أصحابه lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin Uhud ya fita da mutum dubu daga cikin sahabbansa hatta idza kana bi shaw bayna Uhud wal Madina sai da yayi wani wuri ana ce masa shaw tsakanin Uhud da Madina in hada annu Abdullah bin Ubay bin Salul fi sulusun nas Abdullahi dan Ubay bin Salul sai ya raba mutane kwashi ɗaya bisa uku sai ya dawo da su da ya ainihin wato ya dawo da su lokacin da ya dawo da su yake cewa wallahi ma na dabi alama nu qatil anfusana ha hula ayyuhan nas yace ba mu sani ba ya jama'a dan me za a kawo mu nan gurin mu kashe kawo kan mu akan me فرجع بمن تبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل الرجل wanda suke ma'abuta munafunci da kokonto a zuciya akan addini sai suka biyo shi wattaba'ahum abdullah bin amr bin haram abu bani salima wani mutum ana ce masa Abdullahi bin amr bin haram dan uwan ainihin wato banu salma ya biyo su yana cewa ya ya ku mutane na wa zakirukum Allah ina tunatar da ku Allah kada ku tabar da annabinku da kuma mutanenku inda ma hadara min aduwikum a lokacin da ainihin wato makin za su ainihin wato halatu qalu shi suka ce launa alamu annakum tuqatiluna ma aslamnakum ana mun san cewa yaƙi za ku kala ko biyu kuma ba mu ba walakin la nara an yakuna qitalu walam a alaihi lokacin da shi wannan mutumin ya ta kokarin ya ja su suka saba masa wa abau suka ƙi ɗallar insirafa annu suka ce su sai sun biya sun koma gida qala sai shi abdullahi bin amr bin hasu yake cewa abadakum allah a ada allah Allah ya nisa da kuma ya Allah fa yastaghni Allahu ankum dama Allah madaukakin sarki ya wadaci da ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da shi da wannan suka rage kaga a ce misali kun fita ku dubu na ku tafiya dama can kafare sun fi ku yawa ana nan ana nan sai a ce an zarge mutum ɗari uku a cikin an baka ku ɗari yau akwai kashe gwiwa ko babu wannan ba wani daga nan ma shi nan. ya samu matsala ba zai iya ba da shi yasa kullum al'ummar musulmi ba sa cin nasara da yawan su ko da karfin su ana cin nasara ne gwargwadon yadda ake da alaka da Allah shi yasa Allah ya ce kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma asali so da yawa ka iya samun a ɗan kaɗan ta rinjaye jama'a da yawa da izinin Allah saboda Allah ta'ala yana tare da masu haka da haka wa'annan mutanen malamai suka ce su ne wato abdullahi bin ubay bin salul da ainihin wato sahabbansa wanda suka juya daga ainihin wato yaƙi ku Allah sai ce hum su munafikai lil kufr yawma idin aqrabu minhum lil iman hmm. sun fi kusa da kafirci fiye da dama masu imani wato da munafikai da kafirai fa dan uwan juna ne kuma ina so ku ɗauki wannan a matsayin ma'auni dukkan aqidar da take da alaka da munafunci zaka ga tana da alaka da kafir duk aqidar da take da alaka da munafunci to sai kaga ba za ka rasa ta alaka da kafir ba ko kuwa hum lil kufri yawma in aqrabu minhum min iman kuma ko yanzu a Najeriya ba kalla ku kai wani aqidu da suka fi kusa da kafirai fiye da masu imani na haka dukkan aqidin da kuka gansu sun fi kusa da kafirai fiye da masu imani to alama ne cewa dukkan wata sifa ta munafikai ta tabbata a kansu umar da kufuri yau ma idan aka rabu mun lil iman to mutanen da yanzu in ka kalla a zahiranci a aikace aikin su yana nuna sun fi alaka da kafirai fiye da musulmi to wai kuma dan rainin wayo su ne suke hukunci kansu a ban annabi suke musu munafikai eh yanzu a kansu an fara idan an zo taro a tarurruka a zo ana haɗaka irin shiga ta kiristoci ko ba a yi da kuro a ɗaɗɗaga a nuna irin jiɗe ne su gayyace su maulidi su ma su haka ake kuma yi yau makin an tsara mumin na ima sun fi kusa da kafin fiye da masu imani kuma na tabbatar muku ku je kusa ku aji idan za a yi wani abu na rugurguza al'ummar musulmi a ƙasar nan lillahi da bila ya illa wannan aƙidar shi an haɗa kai ita sannan za a rubuta tarihin duniya ya nuna duk inda ka za a aƙidar shi'a tana da ƙarfi to ba ta yin ƙarfi sai idan kafirci yana da ƙarfi duk lokacin da kafirci ba shi da ƙarfi a duniya to shi an ci baya ƙarfi shi yasa saboda su gina aƙidarsa da kowa za su yi haɗa kai da hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman sun fi kusa da kafirai fiye da fiye da masu ainihin wato imani Allah ta'ala ya shirye da mu Allah yake cewa ya kuluna bi afwahihim suna faɗa da bakin su ma ya tafi qulubi wanda ba shi bane a cikin zuciyarsu wannan gaba tana da alaƙa da aqidar ta iya ko ba ta tana mutum ya faɗa maka abu a baki wanda kuma ba shi bane a zuciya mutum ya zo neman aure a ce kai kana da aƙidan zafin sabai ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa kaje ake shi ba ita bace aƙidar shi sai an dauki aure an ba shi. sannan daga baya shi ka bayyana shi ga aƙidar shi kaga ya kulu na bi abuwa min ma laysa min bi qulubi suna faɗar abu a bakin su wanda ƙarya ne ba shi ne a zuciya a mutane nawa ne muka sha magana a baya so ana zagin sahabbai suka fito suka ce ƙarya ne yanzu waye yake shakka a duniyar Najeriya ana zagin sahabbai lokacin da Nelson Mandela ya mutu ba akwai wani matsiyaci da ya shiga fesu Allah ya tsine ma Allah ya tsine ni albarka da na so in tsine ma babar sai na ga ba laifin ta bane kun san abin da ya fito ya ba ya rubuta a fesu yace ana ta magana sai na Abubakar ana ta magana abubakar sahih ya ce gara nassan mandela da abubakar sahih haka yi ta a facebook yanzu wannan wanda zai fito ya faɗi wannan magana nassan mandela ba duk duniya ta yi ijima'i cewa arne ne gaba da baya amma ya fito ya ce wai gara nassan mandela da fela abubakar haka ake wani ya fito ya faɗi maganar banza kan na na'isha wani ya fito ya faɗi magana banza kan na haka? amma duk da haka inda a aƙidar shi a asirin na zage-zage bai gama turuwa ba idan ka je ka ce suna zagi wala wani zai zuwa a yi rantsuwa da Allah a wurin ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa amma su shirya su ba su zagin sa yaquluna bi afwahihim ma laysa bi qulubihim suna faɗar abu a bakin su wanda ƙarya ne ba shi bane a zuciya shi yasa wani malami da ya rubuta littafin ya sa masa sifatul munafiqina yace wallahi duk wata sifa ta munafunci daga farkon ta zuwa ƙarshen ta idan ka ɗauko ta ka ɗora ta akan ma'auni na aƙidin shi babu wanda ba ta cika ba kun ga yanzu ai mun faɗa ko alaƙar su da wa da kafirai su munafunci sannan na biyu sai ne ya na da kafuwa in ma ne ta ne bi kulubi saboda haka muna faɗa ma duniya ta ji da kyau sahabin manzon Allah a gurin Shi shine dama mallakiyan nabiya wanda ya haɗu da annabi wa amana bihi kuma ya imani da annabi sannan wa mata alal imani ya mutu akan imani shi ne sahabi wanda ya haɗu da annabi bai imani da shi ba ko musulmi bai zama ma bandantana ya zama sahabi wannan ita ce ainihin wato aqidar mu da mu muke bauta ma Allah subhanahu wata'ala da ita da haka a daina zagawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabbai da cin mutuncin su da musu ƙage da musu shari wani magana in ta faɗa sai ta masa gingime ne amma bai ganin gingime mun sai na abubakar da umar cewa manyan mutane ne bai kamata su kuma da girman su ba a ce a samu wani wani mara mutunci wanda ko a zamanin nan da kuke rayuwa da shi a society da yake ba kima yake da shi ba amma ce ya buɗe baki ya zagi sai na abubakar ya zagi umar ya zagi usman Allah ta'ala ya tsara musu yadda wannan yana daga ciki da haka munafunci dama kishiyarsa dama ne imani a zamanin shi yasa malamai da suka tashi ta'arifin imani suka ce da dama qaulun bin lisan harshe ya faɗa abu sannan ta ƙarin jina zuciya ta yadda da abin da shi harshen ya faɗa sannan mu'amalin bil arka gabbai ta tashi su yi aiki al'imanu yazidu bi ta'atir rahman yana karuwa idan ana ma Allah da'a sannan imani yana raguwa idan ana ma shaitan da'a idan zuciya baki ya faɗa abu zuciya ta kudurce sabanin abin da baki ya faɗa to daga lokacin munafunci shi yasa Allah ya ce idan da akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah idan munafikai suka zo gaban ku suna faɗa da bakin suna cewa mun shaida kai manzon Allah maganar da suka faɗa haka ne ko ba haka bane sai Allah ya ce wallahi ya alamu innaka la rasul wannan maganar da kuka faɗa Allah ma ya san shi manzon Allah ne amma wanda mu ya shahadu innal munafiqina Allah yana shaida munafiki ƙarya suke saboda wannan ka'idan ya kulu bi afwahi ma laysa suna faɗar abu a bakin su wanda ba shi bane a cikin zuciya Allah sai ya ce ittaqahu aymanahum jannatan wa sadrun an sabilillah sai suka riƙi wannan rantsuwar ya zama shi ne garkuwar da za ta kange mutane daga tabarkin Allah sai Allah ya ce inna musa ama kanu ya amanu sai ce zalika ga annahum amanu wannan ya faru ne saboda sun yi imani a ina a baki sun makafar sannan sai suka kafarci a ina a zuciya Allah ya ce fatuja ala qulubihim fahum la yafqahun saboda haka shine imanin malakai in ka ji mutum yana magana a baki na maganan tsaunan ahalin zai shiga wani za ka ɗauka da gaske ne wallahi kuma ba shi bane target din kuma aka ba me kawo mai alaƙar ƙaunar ahalul baiti da zagin abubakar da umar da usman a lokacin da suke da alaƙa da mai kyau su san san da suka rayu tsakaninsu. su wannan ya ba wannan aure wannan ya auri wannan wannan ya ba wannan abu shi yasa har Allah ya faɗa yake wa idza ra'aytahum tu'jibuka in ka ga munafikai wata kila jikinsu ma zai iya baka sha'awa wa in yaqulu tasma' li qawlihi in kai magana in suna magana ba za ka iya sauraron magana Allah madaukakin sarki yake cewa ya asamuna kullu sihatin alaihim wa in yaqulu tasma' li qawlihi ka Allah annahu khushubun musannada amma yadda ka san ka kore da aka jingine ba shi da wani amfani amma fa duk sanda ya samu na kullu hakan ali da ka ja aya ka ja hadisi kai bayani ko ba da su kake ba su da su aiki duk abin da kai na wa'azin sai an zage su da su aiki amma wanda yake da wannan aqidar ma in yana da kunya ma ko ko zage shi ma ya kamata ya daga kai shi ne yake zagi manyan mutane waliyai ba ba ba waliyan nabi ba waliyai masu rijista da ake zagi daga gurin Allah a cewa wani ana zage zage Allah ta'ala ya samu dace to wannan shi ya sa kuke gani idan aka zo irin wannan gaba ta magana akan abin da ya shafi sahabban annabi duk wata kaba da muka san wani matsayaci zai suka to sai mun tuhi ta ba ma bari da haka Allah ta'ala sai ke su munafikai suna faɗar abu da ba sai su wanda ba shi bane a cikin zuciya wannan alama ce ta munafunci mun sha yin bayani muka ce Allah subhanahu wata'ala ya dara duniya gida biyar kuma bari ka ji wani kaso kake ciki ne Allah madaukakin sarki da ya tashi ya ce mana wasabiquna al-awwaluna ku sai ya ce min al-muhajirin wal ansar magabata na farko muhajir da kuma ansa. yadda aka kulle kofar annabta haka aka kulle wannan kofar yadda babu wani wanda ya isa ya min yi da awashi annabi to ba kuma wanda ya ce min yanzu shi yana daga cikin muhajir ko akwai shi yadda aka kulle kofar annabta ba wanda ya ce min yanzu yana cikin ansa wallahi malam mutum ba zai girma wasu babban annabi ba sai wanda ya tashi ya je makka da madina daga kai yanzu ana bala'i da kai unguwa ma ka canza saboda addinin ka kasa amma sahabbai a lokacin da ba mashin ba mota ba keke ka je ka tambaye duk wanda ya taba zuwa makka ko madina idan ana tsananin zafin rana ya bambanta da zafin da ake a nan kasar kaf zafi ne na sosai amma cikin wannan zafin sahabban annabi suka bar makka suka bar kudadensu da gidajensu da komai na, suka bar maka suka ka tafi madina don su tsira da addinin Allah ba wani a cikin mutanen duniya da za a ce masa muhajiri babu shi hmm. ba wani a cikin mutanen duniya da za a ce masa ansa mai babu shi idan baka cikin muhajir baka cikin ansa ita ce gaba ta uku da Allah ya ce wallazina tabu'uhum bi ihsan sai kuma wanda suka biyo bayan su da insani biyo bayan muhajir da ansa da insani shine rayuwa kan aqidar da suka rayu da rayuwa kan irin manhajin da suka rayu sannan tsakaninka da kowanne in an kira shi kace radiyallahu anhu hmm. dan shi Allah ya tsare yace wallazina tabaquhum bi ihsan sai yace radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar yasa malamai suka ce duk qur'ani wannan shi kadai ne duk inda Allah ya kawo ta a an kawo min kafin shi amma saboda girma akan matsalar sahabbai Allah da ya kashi yace wa addala mu jannatin bai ce min ta ta ba sai ki ta ta al anhar shi kadai ne kwalla cikin alqur'ani to waɗannan nau'ikan guda uku in baka cikin muhajir baka cikin ansar baka cikin alladina tabu'un bi isan to ko ka zama arni tsantsa ko ka zama munafiki hmm. dole sai an yi daya ali ibn al-husayn bin ali an ruwaito daga gare shi a cikin littafin kashful gumma na irbili na irbili yana ba da labari cewa wato annahu ja'a ilayhi nafarun min ahli al-iraq wasu mutane wata rana wannan shi imami na hudu shugaba na hudu a aqidar shi to wata rana ali zain al-abidi ne yana zaune sai wasu mutane suka zo daga iraki فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه ينا زمي suka zagi abubakar suka zagi umar suka zagi usman wannan ma farahu min kalami lokacin da suka gama maganganun su qala sai yace masu ala tasbiru yace ku bani labari na ga kun zo kun zagi abubakar kun zagi umar kun zagi usman An antum al muhajirun al awwalun alladhina ukhriju min diyarihim ku ne muhajir na farko wanda aka fitar da su daga gidajensu yattabuna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da yadda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu suka taimaki Allah da manzon Allah suna zaune a gaban annabi Allah ya nuna sai ce ga sunan ulaika hum sadiqu ga sunan su ne masu gaskiya dan Allah ku da kuka zo kuna zagin Abubakar da Umar da Usman ku kuna cikin muhajir qalu da suka ce mu ba ma ciki shi da kanshi yake musu wannan tambayar kuna ciki suka ce mu ba ma ciki to yake mutanen ba yake faɗa ba ballan talawar wanda yake rayuwa a wannan zamanin kace to dan me ba ka cikin muhalin za ku kuna zagin abubakar da umar da usman sannan yake musu an ci labin da tabaru uddar wal imana ku ne wanda kuka zaunar da gidajen saboda masu imani yuhibbun man hajara ilayhi malaikatun fi sujudihim hadithan mimma utu suna son duk mutumin da ya taso daga wani gari ya zo garin su saboda addinin Allah sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa hmm. suna fifita dan uwansu musulmi wanda ya zo garin su akan bukata ta duniya ko da ko suna da ita Allah ya nuna mutanen Madina ce ga sunan ulai'ihum wa man yuqashu an nafsihi fa ulai'ihum al-muflihun muhajir Allah ya ce musu as-sadiquna ansar Allah ya ce musu al-muflihuna wanda su ya hada guda biyu a fiye da was-sadiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar wayannan muhajir da ansar anan yace wa'annan as-sadiquna anan yace wa'annan al-muflihuna amma kun san abun mamaki sahabban da qur'ani ya kira ce musu al-muflihuna a aqidar shi'a ba mutumin kirki ko daya a cikin su dan annabi ya bar duniya wanda suka rage a musulunci ba su ce mutum tara ba kuma mu har annabi ya faɗa mana ya ce mana alamatul alamatul imani hubbul ansa hmm. alaman kai kana da imani shine son mutanen madina yace alamar munafunci kin mutanen madina kamar yadda yace alamar munafunci kin ali bin abi talib alamar imani san ali bin abi talib muna gode ma Allah da Allah bai tarbe mu da kin alimi na abin talib ba Allah ya kara masa yadda qalu la suka ta mu ba yace yanzu ku ba cikin muhajir ba ka cikin ansar kuma kuka zo kuna zagin Abubakar da Umar da Usman suka ce in eh, gaskiya ba mu ciki qala sai yace fa antum qad tabarra'atum an takunu min adam hadhihi al-fariqayn lalle kun barranta ku kasance daga cikin wa'annan kungiyoyin guda biyu sai yace wa ana ashhadu annakum lastum min alladhina qala Allahu fihi yace kuma ni na shaida ku ba kwa daga cikin wanda Allah ya ce والذين جاءوا min بعدي hmm. wanda za ku zo bayan su suwa sahabbai wanda za ku zo bayan muhajir da ansar ni da kai da kowaye a cikin wannan al'ummar ya zo bayan sahabban annabi ya kuluna ga aikin da Allah ya sa ni ya saka in dai kai kana da imani da gaske yaquluna rabbana ighfir lana abinda suke cewa Allah ka gafarta mana sannan nan da alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta mu ƴan uwanmu wanda suka riga mu zuwa lahira da imani yadda san suka zama su ne sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ko to haka nan suka zama su ne sabiquna bil iman aka suka riga mu gaban Allah da imani aikin da Allah ya sa ni ya saka in dai kana da imani da an kira sahabi ka neman masa yadda Allah da sai radiyallahu anhu wa arda Allah ke yi da shi shine yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah kada ka jarrabe mu da kiyayyar mutanen da suke da imani a zuciyar har addu'a ma Allah ya sa sai ka dinga yin to kai masu imanin ma ajin farko wanda Allah ya nuna ta gaban annabi yace ga sanan ulaika humul mu'minuna haqqan su ne masu imanin gaskiya ba duk wani a duniya wanda ba su ba imanin sa ba tabbas bane amma su Allah ne ya nuna su yace ga sanan ulaika humul mu'minuna haqqan su ne masu imani na gaskiya har Allah ya ce mana fa in amanu bi misli ma amantu bihi in kun imani da irin imanin sahabban annabi to faƙaɗin ta da kun samu shirya har Allah ya ba mu imanin su da imanin annabi yace amalar rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna to wayannan mutanen da Allah yace ai koyi da imanin su da hada imanin su da imanin annabi wani sai zo yake ce dukkan bai yasa na faɗa muku rashin yadda da Qur'ani ne haifar musu wayannan matsaloli amma wallahi duk wanda yanzu duk sauran aqidu a duniya wata aqida ce kuke ji tana da tuhuma akan sabon annabi a gani ai ko ɗan ɗari ko sabanin mu da su ka taɓa jin muna sabanin don ɗan ɗari akan cewa ana zagin sabon annabi babu sabani inda muka yi sabani da su daban amma ba matsala ba ce ta zagin sabon annabi to wannan yana daga ciki يجي يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم Allah kai mu gafara ne kuma kai mu zargo ne da Allah ya faɗi wa'annan kasan guda muhajir ansar da kuma wallazina ja'u min ba'dihim ku sune wallazina tabu'u bi ihsanin ku sai Allah ya ce alam tar ila allazina nafaqu baka ga wanda suke munafinci ba munafikai kenan yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli kitab suna faɗa ma ƴan uwansu kafirai ahli kitab shi yasa nan ayar Allah sai ya ce hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman su munafikai sun fi kusa da kafirci dama fiye da masu imani shi yasa nan Allah ya kuma hada yace alam tar ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab saboda haka ba abin da ya hada sahabban annabi da zama ainihin wato ba abin da ya hada sahabban annabi da munafiki munafiki daban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato daban Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya sa mu cika da imani wannan yana da ciki Allah ta'ala ya ce wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shi ne fi kowa sanin abinda mutane suke koyewa na imani ko kishiyar haka alladhina qalu li ikhwanihim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الله تعالى الذين قالوا سنة وإن سكت والإخوانهم ينقوان وقعدوا وتسمع في مسعيهم وتركزونا وتو الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا يعني القائلين قعدوا عن الجهاد wannan suke ce wa ɗan uwansu ku zauna kar ku tafi ainihin wato jihadi lau a tsa'una ai da a ce kun mana biyayya maganar da muka faɗa muku muka ce ku zauna kar ku tafi yaƙi ma ku ki lula ba a kashe ku ba Allah zai ce to tun da haka ne kul fadra'u an anfusikum al-maut shi yasa sai Allah ya ce to in kun isa mutum ya zauna ya ci zuwa aikin addinin Allah ya kai idan mutuwa ta zo in ya ake tun kuɗa mutuwar ba in ya isa a ya gafira wani mutu bilkur da tsarau a hamma kamar afi mari duka ya murau a jinta kalam ta amal bi ma kunta ta farau a jaddabikar ayyamu wannan su ta harau fa annaka bi qadr manun mubarra ala tar awi qabl al fawati bi lahi a tan sadi anna al mutu afda usahi idza jaa kullu al kalbi laysa bi lahi amin kal layali wa hiya afda usahi fa kun hadiran inna al nawaib tabjub idan Allah ya turo mutuwa duk halittun duniya su taru babu wanda yake sun kuɗi shi yasa Allah sai yake kul fadara'u an anfusukum al-maut in mutum ya ake tun kuɗe ma kansa mutuwar in ta zo in kun ku sadiki in dai da gaske ne kula ganin zama mutum ya ke zuwa addinin Allah shine da, zai sa ya ainihin wato samu zaman lafiya to Allah ta'ala ya sha yin bayani akan munafikai yana cewa ya halifuna billahi su munafikai suna rantsuwa da Allah cewa innahum lamin suna cikin ku kusa akwai. Allah ya ce wa ma hum minkum ba sa cikin ku walakin nan qawmun yafraquna mutane ne matsorata inda Allah ta'ala karkashin wannan ayin na bi afwahi ma laysa fi qulubihim atajiruna ilaykum idza raja'atum idan kuka tafi aikin addinin Allah su suka zauna suka ke zuwa kuna dawowa za su dawowa ai ta kawo uji Allah ya ce qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allah min akhbari kace ba wani uzuri da mu karba ba za mu amince muku ba Allah cikin sarki ya sanar da mu halin da kuke ciki kafin ma ku zo wa sayara Allah amalakum wa rasuluhu da sannan kuma Allah zai ga aikin ku da annabinsa ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah sai ce sai ya halikuna billahi idan kuka je aikin addini kuka dawo da sannu za su zo su dinga muku rantsuwa da Allah idan qalantum ilayhim lituridu an idan kuka dawo dan ku kaula kai akan su kan ma ku magana akan su Allah sai ya ce fa a'ridu an wato idan so suke ku kaula kai ku kaula kai kan ku magana akan su amma fa innahum rijis su sani su datti ne sannan wa ma'awahum nar ko ma'awahum jahannama kuma su ita ce jahannama jaza'an bima kanu yaksu saboda sakamakon abin da suke aikata Allah ya ce ya halittu da zakuna li tadhu an suna rantsuwa da Allah dan ku ku yadda da su ku amince musu Allah ya ce fa in tadhu an ku ku kun yadda da su kun amince musu fa inna la la yarda an al-qawmi fasiqin babu yadda za a yi Allah kuma ya amince mu mutumin da yake ainihin wato fasiki ne wannan yana daga ciki da haka wannan alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu malamai suka ce ibn abbas yake cewa nazarin fi abdullahi bin ubay wa fi ikhwanihi suke maganganu guda biyu cewa annahum ikhwanuhum fi nifaqi wannan ita ce magana abdullahi dan abbas yan uwansu wajen munafunci magana ta biyu cewa ikhwanuhum fi nasab yan uwansu ne a wajen nasaba ba a wajen munafunci ba fa alal awwal yakunu al ma'ana akan wannan sai ma'anan ya kasance qalu lil ikhwani hum al munafiqina law ata'ana law ata'una ma kutilu ma a muhammadin sallallahu da kuma nabiya da ba a kashe kutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wannan shine saboda haka wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa saboda haka shi yasa malamai suka ce eh daga ciki gudun aikin addini dan tsoron mutuwa alama ce ta munafiki da kaga kana gudun aikin addini saboda kakka mutu don ba sa maka yake ka tsabi ka garan bawo munafiki ya dan fara barbara kawai sai ka kore shi sai ka yaƙe shi wannan yana da ciki sai sa Allah ya ce masa to tun da haka ne kul fadara an an fusu al maut kun mutum ya ake kare wa kansa mutuwar malakin da inna al manun hiya sabil faman yakum lam yantahi bi rijlihi fa ka'ankan ita mutuwa ita ce hanyar da duk wanda bai shiga ba da kafarsa to kuma ma ya shiga ne da haka kowane mai harbi a duniya yakan yi target yau da gobe ta sa wata rana idan ya harba ba zai samu ba amma ban da mutuwa shi sa'a mashi na mutuwa bai taba harbawa mai kuskure kuma ba zai ba dan ba yadda za a ce mutuwa ta zo daukan wani bata same shi kai ka suru ta dauka a ce wai ta yi ta zo ta na a wannan ai ba zai taba ba ba zai taba ba saboda haka a yi haƙuri a kwantar da al'amura ba wanda zai mutu sai wanda kwanan ka tsari in kwanan ka ya kare wala ka da wata da sai idan an gama abu ana aika a ce kaza a yi da an yi kaza da an yi kaza walan ya akara Allah nafsan ne da a ajalu Allah ba zai mu kowace rai kiri ba idan lokacin kiri Allah ta'ala ya samu dace ya samu cika da imani da aka yi zamanto wannan gaba ce da take da muhimmancin gaske gaskiya kuma mun sha yin bayani a baya akan irin waɗannan matsalolin da suke da alaƙa da ainihin wato mutu Allah ta'ala ya samu dace sai ya ce wala ta hasaban nan ne ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ابن عامر يا كرنت ولا تحسبن الذين قتلوا maimakon kutil ya fassara shi da ya karanta da wala ta sabanna alladhina qutilu fi sannan wato sauran qurra'u sun karanta da takfi kamar yadda alaramma ya karanta wala ta sabanna alladhina kutilo fi sabilillahi Shi ne imamu shafi'i yake cewa bima kutilo tashdid bima لب وبعده وفي الهد للشامي والآخر كملا الإمام ابن قصير يكتا يخبر تعالى عن الشهداء الله ينا بعد لاباري أكن شهيدي بأنه لن ليسوا وإن قتلوا في هذه الدار كودا أن تجلس أولا الدنيا فإن أرواحهم حية فإن أرواحهم للي لا يكن صنعياتي marzuqatun fi danu qarar ana azurta ta a gidan tabbata ita ce layira. ba dai sa a can baya ba da yace wala wala wala nabri wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwal ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتكم بل احياء ولكن لا تشكرون duk wanda aka kashe shi akan tabarkin Allah kar ku ce matacce ne raye ne a gurin Allah amma kuma ku san wace irin rayuwa yake cikin ta ina fata an gane to tunda su suna ganin ka dan me ma zaka tafi aikin Allah a kashe ka ayin launa alamun isa lallata ma'ana alladina qalu lil ikhwani wa qa'adu law ata'una ma qutilu ai da kun zauna da baku mutu ba to shine Allah sai ya kawo shi. ga duk mutumin da zai mutu akan tabarkin Allah kar ya damu ba matsala ba Allah sai ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat kada ku taba tsammani wa'inda aka kashe su akan tafarkin Allah matattu ne sai ce bal a wannan magana ba haka take ba ahya'un inda rabbihim rayuwa ne a gurin Allah madaukakin sarki yurzaquna ana ainihin wato azabta su malamai sun kawo sababin saukar wannan ayar har asbab guda uku na farko suka ce inna awliya ash-shuhada lalle wato waliyai shahidai kanu idza asabatkum ni'matu idan wato wata ni'ima ta same su ta hassaru al shuhada sukan yi ainihin wato bakin ciki akan shahidi wa qalu sukan ce nahnu fi ni'imati mu nan a wajen Allah mun mutu akan tabarkin Allah ga mu muna cikin ni'ima wa una wa una wa ikhwanuna fil quburi na kuma ɗan mu wato su kai ɗan ɗan uwan mamata ɗin da su suka mamatan sun mutu sun bar ɗan uwansa a duniya idan mutum ya samu wata ni'ima abinci ne zai ci menene zai ci gida ne yake zama a cikin zai shiga cikin daula idan ya tuna sai ya ce ko oh, mun yanzu gashi muna cikin wata irin ni'ima a wannan rayuwar ta duniya amma ga ɗan uwan a kabari sun riga sun mutu fa anzalallahu ta'ala tanbihan anhu wa ikhbaran an hali atlahu sai Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya dan ya ba su ɗan uwan mamatan labarin halin da su mamatan su ciki tunda sun mutu akan tabarkin Allah sai yake wala ta asaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal a haya ahya'un inda rabbihim yurzaquna kenan tunda ana azarta su arzikin da ake ba su a gurin Allah ya fi wanda kuke ciki a wannan rayuwar ta duniya hmm. ina fata an fahimta saboda haka malamai suka ce wato a ahya'un fiddi rayu ne a cikin addini fi zikir sannan rayu ne a wajen ambato wasu malamai suka ce da annahu yurzaquna wa ya'kuluna wa yatamatta'una kal aya. yadda ka san kana jin daɗi kai komai na rayuwa to haka duk mutumin da ya mutu akan tabarkin Allah bayan ya koma zuwa ga Allah haka zai ci gaba da ainihin wato rayuwarsa magana ta farko malamai suka ce yana daga cikin anna arwahum tarkau wa tasjudu kullu lailatin tahta al-arshi ila yawm al-qiyamah domin rayukan su sukan yi ruku su yi sujjada karkashin al'arshin Allah ta'ala wasu malamai suka ce da anna shi da la yabla fil qabr wa la ta'kulu al ard duk mutumin da ya mutu akan tabarkin Allah babu yadda za a yi ainihin wato tsufa a cikin kabari kuma ƙasa Allah ba zai bari ka tsika shi ka tsike ta naman jikin sa yadda ku je gari abun yana da wahala ba kowa bane yake sadaukarwa ya je mutu akan addini yasa da zaran jama'a sun ji kura ta taso sai su fita kana kowa yana neman yadda zai ainihin wato tsere kuma Allah ya ce aina ma ta kuno da dukkan al'umma sai ka zama gudu in Allah ya ce wa kwanan ya tsare ba saura kana tsaya a kuma jerin ta ka a gaban ka wannan ayar wasu malamai suka ce ibnu isa daga ibn abi talha yace haddathani anas bin malik anas ya bani labari a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina arsalahum an-nabiy wanda annabi ya aika su ila ahli bihi da maquna zuwa ga mutanen bihi da maquna qala yace la adri 40 aw 70 mun sani ba mutum 40 ne ko 70 ne amma ruwaya ta inganta cewa mutum 70 ne wa ala الجعفري فخرج اولئك النفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan wajen rijiyar akwai ainihin wato amir bin wato sai sahabbai suka fita da sahabban annabi hatta a taugaran mushrikan alilma faqa'adu fihi ثم قال ya لبعض ايكم يبلغ رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فناغا ana nuna cewa lokaci yi, kuma akwai bayani da ya kamata a ce an akan wannan aya musamman yanzu da lokaci ne da ake ɗiba rayukan mutane da ka da gaskiya wani ba kamar ba sai lallabo da bindiga sai tura ka lahira to kuma in ka taba ake ba ta neman naka kabarin za ka wata ta ne za ka kuma waye ya zo duniya dan ya zauna a cikin dan ya zauna a cikin ka da ma ka yi tsammanin wani za ka dangoma a ciki to kayan da kanka walau kanat ad-dunya tadumu al-wahid da kana rasulullahi ayyan wa baqiya da dawwamar da wani mutum karrama shi ne a duniya da hali yanzu manzon Allah yana rayuwa a duniya ولكنها تفنى ويفنى نعيمها ويبقى الذنوب والمعاصي كما هي Allah ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau daga ƙarshe muna ci gaba da tunatar da al'umma insha Allah ranar juma'a idan Allah ya kai mu akwai buɗe masallacin juma'a a masallacin keke da izinin Allah can wajen hayin Abuja sannan har yanzu ba mu rufe kofar neman taimako ba sannan maganar naira dubu dubu nan da bakwai muna nan muna ci gaba da tuntuɓa mutane su kawo mana naira dubu duk ƙarshen wata insha Allah za mu ci gaba da tuntuɓa ta wasu majalisoshin karatun da izinin Allah Allah kuma ya ba da ikon shi gaba da eh, shi gaba da abin da ya dace ai yanzu kuma mu rike taimakon kuɗi ko abinci ba mun akwai insha Allah muna da bukata da kayan sawa abin da muka faɗa daidai Allah ya karba wanda muka kuskure Allah ya fi mana kuma mun rufe tafsirin mu na unguwar yau wannan ma idan Allah ya kai mu jibi za mu rufe shi da izinin Allah kuma mun ce ajibin a masallacin jama'a masallacin yan lilo a nan zamu yi tafsirin da izinin Allah fatan da muke Allah ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau kuma bayan sallah insha Allah kamar yadda aka sani ɗalibai muna karatun zawai a nan da su bayan sallah da sati biyu za a dawo a cigaba da ta karatu da izinin Allah ba tsayawa za a yi ba ko kuwa shi gaba da yi salawa za a yi wa a gudu lambaka a taya a ce yake yi za a bauta ma Allah ne har sai mutuwa kafin Allah ya sa mu cika da imani saboda haka abinda muka faɗa ne Allah ba mu lada wannan muke kuskure Allah ya yi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum